ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke cikin jami'ar musulunci ta katsina wadda aka fi sani da katsina university a wannan babban birni mai dimbin tarihi na katsina a jihar katsina a arewacin najeriya a wannan dare na alhamis bayan yammacin laraba sha hudu ga watan sha'aban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1433 wanda a kalandar albashi ake kwatantawa da hudu ga watan bakwai shekara ta 2012 na godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata da malamai na suka yi mani sa'annan kuma su ɗin na gode masu kamar yadda na gode maku da kuka zauna yanzu domin ku ji abin da zan faɗi abin da kawai ya yi min daɗi gaba ɗaya a ciki shi ne kasancewar ina cikin malamai ne don haka duk abin da na kuskure kawai na san za a gyara shi yasa ma zan saki jikina in yi magana tun na san ba za a bar wani kuskure ya tafi haka ba tare da an gyara shi ba kuma ina so in faɗi ba tare da tsoron kar a saba min ba cewa abinda na gani a wannan jiha ta katsina ina fatan shi malaminmu shek yakubu musa zai ɗauki wannan irin abin da aka shirya a nan ya kai shi ƙasa baki ɗaya a nuna mahimmancin kowace jiha ta irin wannan abu domin tsakani da allah kun fi mu sani mafi yawancin jihohi ba su ma tunanin irin wannan kuma hakan na sa ana samun matsaloli kwarai a cikin harkar da'awa din nan da ake da haka ina roƙon shi malam da in ya samu dama ya isar da ni kukana ga shugabanninmu na jihohi daban-daban cewa ya kamata su koyi alhamdulillah a ƙasa an fara tunda mako biyu da wuce kenan ko uku ko an yi wani shiri irin wannan to ya kamata a kai shi jihohi domin alkhairin ya yadu bayan wannan ina son amfani da wannan dama in isar da gaisuwan yan uwanmu gaba ɗaya a cikin da'awa ta sunna da ke garin yamai a hefkatar mulki ta kasar niger da kuma maradi kasancewar nadir ce su kwana bakwai kenan yau ne allah ya sa na dawo domin halarci wannan sa'an nan gobe kuma in wuce zariya insha allahu ta'ala sun ce a gaishe ku kuma suna fatan alkhairi da dukkan mu baki da abinda zan magana a kai na sa mai suna amfani da na'urar kwamfuta da kuma yanar gizo wajen gudanar da da'awa amfani da na'urar kwamfuta da yanar gizo wajen gudanar da da'awa inda za a samu so kamar yadda na ce a mabu'in takardar da zan gabatar shine amfani da na'urar kwamfuta da yanar gizo wajen da'awa kuma na kasa bayanan gida biyar kashi na farko zai magana a akan ita kanta da'awar ita kanta da'awar da abin da ya sa za mu da'awa da amfanin da'awar da kuma waɗanda za mu wa da'awa da lokutan da ya kamata mu da'awa sai mataki na biyu da zai magana akan hanyoyin da za mu gudanar da da'awa mataki na uku zai tsokaci ne akan na'urar kwamfuta da yanar gizo sai abu na hudu da zai magana akan irin yadda ya kamata mu yi mu'amala da yanar gizo da kuma na'urar kwamfuta wajen gudanar da da'awa sannan sai abu na biyar da zai magana akan wasu daga cikin dalilan da suka sa mutane ba sa amfani da yanar gizo musamman wajen yin da'awa da kuma irin abin da ya kamata mu sani na 'yan matsalolin da ke tattare da yanar gizo da abin da muke ganin idan an kula da su za su taimaka a wajen yin amfani da yanar gizo ba tare da matsala ba jan eh, a kamar yadda muka sani da'awa dai ta kunshi yin kira zuwa ga imani da Allah da imani da abin da manzanni suka zo da shi ta hanyar gazgata abin da suka ba da labari da kuma yin musu da'a a cikin umarninsu kira zuwa da Allah kamar yadda muka sani farilla ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ta akan wannan al'umma al'ummar musulmai baki ɗayanta domin a cikin suratu al imran sura ta uku kenan aya ta ɗari da goma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to sai dai da awadin nan wajibcin ta yafi akan shugabanni domin shugabanni su ne na farko da Allah ya dora ma wajibcin yin da'awa su kira mutane zuwa ga addinin Allah su masu umarni da kyakkyawa su masu hani da mummuna ko dai kai tsaye su yi da kansu ko kuma su wakilta wasu su yi ko su ɗauki nauyin masu yi domin da'awar ta yadu domin su ne farkon waɗanda Allah ya ɗorawa wajibcin yin da'awa ɗin kamar yadda a cikin suratul hajj sura ta 22 ara ta 41 za mu ga ishara zuwa ga haka Allah ta'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatul umur kasancewar taro ne na malamai ba na bukata in fassara kowace aya ko hadisi sai dai kawai zan ishara da ita da kuma lambanta domin ya zama tunatarwa gare mu baki da bayan shugabanni sai malamai su ne masu mataki na biyu wajen wajibcin isar da sako na da'awa domin kuwa su ne suka ɗauki alkawari da Allah ta'ala cewa za su bayyana littafin Allah ba tare da sun ɓoye komai a cikinsa ba a cikin surata Ali Imran sura ta uku a ɗari da tamanin da bakwai Allah ta'ala ya ce wa idza khadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna saboda haka ku malamai ko daga kun ɗauki alkawari tsakanin ku da Allah mahaliccinmu, mu wanda ya cancanta mu bauta mai ba tare da haɗa shi da kowa da komai ba akan za a bayyanar da littafinsa ba tare da an koya komai ba ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo da umarni game da yin da'awa misali a cikin alkur'ani a ali imran sura ta uku a ɗari da hudu Allah ta'ala ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ula'ika humul muflihun a suratul na'al سورة تشاشد آت قديدة عشرين دقيقة الله تعالى يتعودوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموئبة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأنا آه سورة التوبة سورة تترى آت آية سبعين دقيقة الله تعالى يأتي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمكم الله sa'annan a uh, suratul yusuf sura ta 12 ta takwas. Allah ta'ala ce kula da sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen ayoyi biyu na farko za mu ga akwai umarni wal takum minkum ummatun aya ta biyu ud'u ila sabili rabbika bil hikma kamar yadda ku malamai kuke karantar da mu waɗannan ayoyi a cikinsu akwai umarni kamar yadda kuka karantar da mu a ka'ida ta usul duk inda umarni ya zo yana fa'idantar da wajibci ne matukar ba a samu wata karina daga kara'in da ta kau da wannan umarnin daga wajibci zuwa mustahabbi ba a nan wurin ba a samu wata karina ba tunda ba wata karina a gaba da bayan ayar a wata ayar daban ko cikin hadisi za mu ɗauka umarni ne illa iyaka umarni ne tabi'izi wanda ke fa'idantar da wajibci na kifaya in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu kamar yadda ayoyin zahirin suka nuna amma kuma za mu ji waɗansu bayanan daga baya dangane da aya ta ƙarshe kul hazi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani za mu ji bayanan da malaman tafsiri suka yi akan wannan insha Allah ta'ala amma kafin na a cikin hadisai hadisai tabbatattu al imamu Ahmad cikin musnadinsa da al imamu Muslim cikin sahih dinsa duk da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce من رأى منكم منكرا فليبيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سأنا آه، حديث عند الإمام أحمد يروي كتك مسندنسا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعون فلا يستجاب لكم sa'annan hadisin bukhari da muslim da al ahmad ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ballibu anni walau ayatan duk waɗannan hadisai suna fa'idantar da cewa lalle ne a yi da'awa lalle ne a karantar lalle ne a kira mutane zuwa ga alkhairi a umarce su da kyakkyawa a yi musu hani daga mummuna malamai da yawa sun tafi akan wajibcin yin kira zuwa ga Allah akan kowa gwargwadon ikon kowa cewa ba a ɗauke ma kowa ba ko da yake ayar ala imran ta ce walta kun minkum ummatun amma sai suka ce ai ko da yake an ce wani sashi ko wata kungiya ko ta jama'a ne ayar da ke suratu yusuf kul hadihi sabili na fa'idantar da cewa wanda duk ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi to shi aiki ya gansa cewa aikin da annabi yake da wanda suka bi shi ko wanda suke bin sa shine da'awa kenan duk wanda ke da'awar yana bin manzon Allah sallallahu alaihi to aikin da'awa ya gan shi wannan shine abinda al-imamu wato ah, al-imamu Shawkani ya faɗi a karkashin wato suratul Yusuf din a cikin ah, tafsirin Safatul Kabir Yake wa manitta ba'ani da Allah yake ai wa yad'u ilaiha manitta ba'ani wa tada bi hadyi sai ce wa fi hadha dalilun ala anna kullu muttabi'in li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta alaihi an yaktabi bihi في الدعوة إلى الله أي الدعوة إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده سنة الإمام ابن كثير أتكين تفسير القرآن العظيم تنسى أدركشن آل إمران تنسى آتتريد هدن سيكي تشيوا والمقصود من هذا أكتي ولتكن منكم أمة تنن سيكي والمقصود منها أن تكون فرقة متصدية لهذا الشأن وإن كان واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه وإن كان وإن كان واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه ko da yake wajibi ne akan kowa ɗaiɗaikun mutane gaba ɗaya Allah ya kowa gwargwadon ikonsa wani babban malami ne gasu malam wani dan madaidaici ne matsakaici ne wani ɗalibin ilimi ne irin mu wani bai ma kai mu ba a ɗalibta na ilimin kowa gwargwadon abin da ya mallaka gwargwadon ikonsa wani kuma zai yi da'awan ba ma da ilimi bane ma'ana ba zai ce Allah ya ce annabi ya ce bane da kwandala zai yi domin ita da'awa in ba dawa akan fada dawa in kuma an tafi dawa ba za a dawo ba saboda haka wani mai kwandala ne da kuɗi zai yi da'awa wani mai ƙarfi ne da ƙarfi zai yi da'awa wani haziki ne ya iya ba da shawara da shawara zai yi da'awa kowa dai kullum bi hasbihi gwargwadon ikon kowa ashe kenan kun ga da'awa wajibi ne bi nafsul kitab wa sunna akan kowa to me yasa zamu yi da'awa babu shakka da'awa kamar yadda muka sani za mu yi ta ne saboda abubuwa da yawa daga cikin dalilan da yasa zamu yi da'awa saboda kwaɗayin samun lada mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar wa mai yin da'awa kasancewar wanda ke yin da'awa yana daga cikin mafi kyautata magana inda Allah a suratu fusilat sura ta 41-33 Allah ta'ala ya ce wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin shine da'awa shine mafi alkhairin mutane ko kuma akalla mutum yana daga cikin mafi alkhairin mutane tunda Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanawuna 'anil munkar wa tu'minuna billah a Ali Imran sura ta 3 ayat 110 shine da'awa yana daga cikin masu babbar rabo a duniya da lahira domin abinda Allah ya ce kenan Ali Imran ayat 104 wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari sai yace wa ulaika humul muflihuna ashe suna daga cikin masu babban rabo a duniya da lahira shi ne da'awa yana da ladan kwatankwacin mutanen da suka bi shi kamar da kuka sani a sahihu muslim hadisi ya zo man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi bayan wannan mai da'awa yana samun lada wanda baya yankewa bayan mutuwarsa al-imamu muslim haka ya rawaita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza mata insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la mai da'awa yana samun addu'ar neman gafarar Allah daga waɗanda ke sama da ƙasa har da tururuwar da ke cikin rami da kifin da ke cikin teku duk suna nema masa gafaran Allah da yana kiran mutane zuwa ga addini yana ilmantar da su alkhairi kamar yadda hadisi al-Imam Tabarani ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah wa mala'ikatahu wa ahla samawati wa ahla al-ardi hatta namla في جبرها والهدان في البحر لا يصلون على معلم ashe mai kira zuwa ga Allah to ya more don ana nema masa gafaran Allah mala'iku na nema masa mutane da aljannu na nema masa dukkan halittar Allah har da kifi da ke teku har da tururuwa da ke cikin rami duk suna nema masa gafaran Allah rami da'awa fa don wannan lada kasancewar mai da'awa yana samun matsayi da alkhairin da ya fi duniya da abin da ke cikinta da abin da annabi sallallahu alaihi ya nuna kenan man da ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wannan dalili na farko kenan da yasa zamu da'awa muka ce domin lada kasancewar mai da'awa shine kaza shine kaza shine kaza abu ɗaya ke. dalili na biyu da yasa zamu da'awa domin mu yi biyayya da da'a ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da annabawa domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ballighu anni walau aya da shi kuma an bamu labari a suratu yusuf cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da duk wanda yake da awan yana jin sa ne aikinsu daga cikin su akwai magana kira zuwa ga Allah qulalu sabila adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani dalili na uku samun uzuri wajen Allah ta'ala a ranar kiyama domin an ƙi yin da'awa a ranar kiyama ba za a samu uzuri ba amma idan aka yi da'awa za a samu uzuri abinda Allah ya gaya mana kenan suratul araf sura ta 7 ayat hudu labaran ashabu safi da aka ana su yin su kamun kifi suka ki dainawa wasu wasu suka daina suka ke wa'azi wasu suka daina kuma suka yi wa'azi waɗanda ba sa wa'azin amma sun daina sai suke gaya mu masu wa'azin dan me za ku wanda kai kuna wa'azi bayan mutanen na a ƙarshe ma Allah zai halakar da su ko ma ya musu azaba ba abin da suka ce kenan ba wa yasalat ummatun minhum لما تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون أشكنا أنا نيمان أذري دون أنا ين دعوة دون أذري sannan kuma manufar yin da'awa don mutum ya shirye ne ba don ya ƙara dawa ba domin kuwa cewa ta kai wala Allah ya taƙuna ba wanda ake fatan ya mutu ya shiga wuta kowa fata ake shiryu ya bi hanyar Allah ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar magabata na kwarai manya ban farin yan mazan jiya domin in ya bi wannan hanya ya bi hanyar tsira in ko bai bi wannan hanya ba ya shiga cikin matsala dalili na hudu da yasa zani da'awa don neman tsira da kukuta daga fitinar duniya da lahira Allah ta'ala suratul anfal sura ta 8 ta 25 ya ce wata ko fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب دليلي نبير دزي سامي da'awa don ƙalubalantar ɓarnar 'yan bida'a da bayyana al'umma gaskiya da kare martaban sahihin addini ta yaya za a gane bida'a bid'a ce in malamai sun yi shiru ta yaya za a gane ɓannan da ke cikin bid'a idan an yi shiru ta yaya za a iya gaya wa mutane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba abu kaza halal abu kaza haram abu kaza bid'a abu kaza sunna in ba ta hanyar da'awa ba don haka su masu da'awa suna yin ta domin ko ba komai za su kalubalanci barnar yan bid'a su bayyana wa al'umma gaskiya su kuma kare martabar sahihin addini shi yasa Allah ta'ala ya bamu labari ko da akwai tsanani a ciki ko da akwai wahala haka za ku daure ku kuna yi su ma suna yi kuna yi suna warwarewa amma a ƙarshe gaskiya ita za ta yi nasara ita za ta bayyana abinda Allah ce ga nan a suratul nisa sura ta 104 wala tayinu fi ibtida'il qawl in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna ta ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjuna wa kana Allah aliman hakima za a yi da'awa ko dan a samar da aminci a cikin al'umma al'umma ta zauna cikin aminci domin in ba da'awa za a samu fasadi in ba da'awa mabarnata za su yi yawa to gashi kuma Allah ta'ala ya ce a suratul hud sura ta 11 ta 117 wa ma kana rabbuka liyulikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihuna ashe in dai akwai masu gyara in dai akwai masu da'awa al'umma za ta samu aminci domin ko ba za a halakar da ita ba mutane ba za su tsanci gaskiya ba kuma su iya bambance ta tsakanin ita da ƙarya sai ta hanyar da'awa al'umma ba za ta zamanto ta gyaru al'amarinta ya kyautatu ba sai ta hanyar wa'azi da kira da yin da'awa ba iya tabbatar da manufar sunna a tabbatar da da'awar sunna a yaɗa ta a kare muradunta sai ta hanyar da'awa don haka a takaicin takaitawa da'awa dai wajibi ne akan kowa gwargwadon ikon kowa sa'annan kuma da'awan nan tana da matukar muhimmanci kuma za mu yi da'awa ko dan kawai saboda Allah ta'ala ce bi na doriya ma akan wannan akwai falala akwai lada akwai robo akwai daraja da bai da'awa yake samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a wani lokaci za a yi da'awar za a yi wa mutane da'awa a kowane lokaci gwargwadon yanayi da iko za a yi da'awa dare da rana kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi dare da rana ga nan sai suratu suratu nuh sura ta 71 aya ta biyar fadin Allah ta'ala qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara za a yi da'awa a cikin halin tsanani da kunci koyarwa kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi a cikin kurkuku kurkuku ne mai daɗi yana cikin kunci da tsanani amma sai da ya da'awa ga yanan suratu yusuf sura ta 12 a ta 39 zuwa 40 da yake cikin kurkuku yake gaya wa waɗanda suke zaune da shi a cikin kurkuku ya fahi bai sujin arbabu mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ila alhukmu illa lillah amara Allah ta abudu illa iyyah dhalika kayyu, din alqayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamuna wannan fa a kurkuku aka yi wannan wa'azin ashe za a yi da'awa ko ana cikin tsanani ba kawai sai cikin yalwa ba ana tsanani ana talauci ana wahala za a yi da'awa a cikin yalwa za a yi da'awa dare da rana za a yi da'awa kamar yadda muka gani a cikin wannan ayat kai cikin ciwon ajali ya kamata a yi da'awa in dai ka samu dama ko kana ciwon ajali kar kai sakaci kai da'awa domin haka annabi yaqub yayi yana cikin ciwon ajali yayi da'awa ga 'ya'yansa a suratul bakara ko sura ta biyu a 133 am kuntum shahada'a iz habara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna a lokacin tsananin rashin lafiya ba akai wannan kai ko kana gargarar mutuwa in ka sami ikon yin da'awa malam kai da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cikin tsananin rashin lafiya ga ciwo ya ta ciwo lalura ta ce lalura ya zama yana kwance ya rufe fuskarsa da mayafi ko kuma da filo can sai aka ga ya ɗauki akwai ruwa kusa da shi ya sa yatsansa mai albarka a cikin ruwan yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat yana magana akan raɗaɗin da ke cikin al'amarin mutuwa amma a wannan yanayin manzo bai haƙura da da'awa ba sai da yayi daga cikin abin da ya faɗi na ƙarshe a rayuwarsa shine as-sala wa ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah ku yi sallah akan lokaci bisa ka'idodin sharɗanta kuma ku kyautata ku tausaya ku yi irin abin da ya kamata na littafu da abin da hannayenku na dama suka mallaka wato bayan bukin wannan fa ana magana a gargarar mutuwa haka ba yake sallallahu alaihi wasallam yi wannan abu ashe kun ga za a yi da'awa a kowane lokaci to wa za mu kira na farko zai gyara kayanka da'awar kenan gyara kayanka da ni zan fara ni akan kaina kafin wani na wanda ita ce ka'ida ta farko gyara kayanka shi yasa ko ga zan Allah sallallahu alaihi wasallama da gyara kayanka ya fara shi aka fara ma wa'azin اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بعد أو كنبه أكل الله أكي مشي يا أيها المزمل أكي مشي يا أيها المدثر بشاكي ما وانا بدعوة كنان دا كان كذا fara. daga nan kuma ba sai makusantarka wa anzir ashirataka al aqrabina ba haka abin yake ba daga nan kuma sai mutanen gari gaba daya gaba daya mutanen gari kai musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara kabilu daban-daban a Makka bayan ya fara da jama'arsa makusantansa sai kuma ya tara kabilu gaba daya musu magana a Makka to daga nan fa sai ka dubi al'ummar duniya gurgudan ka. sai ka je kai musu da'awa alhamdulillah yasu malam ina zuwa birnin yamai aka yi ta min zancen su aka yi ta min bayani akan kokarin da suke da sauransu dama dai ina zuwa zindar kuma na ji duk abubuwan da suke yi gana ina zuwa ina zuwa kumashi ina zuwa akara ina zuwa su ashama da sauransu duk can ma ina jin duk abin da su malam suke Allah ya saka musu alkhairi kaga an shiga duniya yanzu kuma an tashi daga garin Katsina an kara da Najeriya an gama da Najeriya ba wai an gama cewa ba a bukata ba amma an faɗaɗa an yalwata har an kai ga wasu kasashe na makwabta ana nan ana nan ma sai ku ji malam ya je Saudi Arabia kamar yadda suka je sai ku ji an ce an je share mun sun ai wa'azi ko ba ana zuwa yi ba kun ga wa'azi ya ɗaukaka da'awa ta faɗaɗa hatta kai duniya baki ɗaya sai dai kawai a yau daga cikin abin da zai hana da'awa ka tafi duniya in ka zauna a katsina ka ce ba ruwanka da kwamfuta in ka zauna a katsina ka ce ba ruwanka da yanar gizo to in ba kai sa'a ba don ba lalle ka samu dama irin ta su malam ba kai da'awa ka tana na a kwayo ko tana na a masallacin ba inda za ta ci shi yasa za mu zo mu gani yadda za a yi in dai har da gaske da a wannan muna so mu waɗannan zagayen to sai mun tsallake inda muke mun kai ga abin da yake zai ba mu dama mu je can din ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ma kansa yayi wa makusantansa yayi wa mutanen gari sai kuma Allah ta'ala ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadira ko baka ba yace wa kana nabiyyun yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nas amma kun ga shikenan da'awa ta zama aniya alamiya saboda haka waɗannan duka su ne za mu yi wa da'awa insha Allah wata hanyar ta wata hanya za mu yi da'awar hanyoyin da'awa dai suna da yawa akwai wanda muka saba da su na masallaci ko a zaure a zauna a koyi karatu a gaban malami ko ɗalibin ilimi ya je gaban malami ya koyo an san wannan kowa ya san wannan an kuma san cewa ana zama a masallaci a karatu tsakanin magriba zuwa isha'i an san akan shirya wa'azi na unguwa wa'azi na local government wa'azi na jiha wa'azi na kasa wa'azi na duniya to amma in ana son wa'azi yanzu ya yaɗu sosai sosai ya ƙara yaɗuwa ya ne tafi nesa kwarai to dole ne sai an komo zuwa ga hanyoyin nan na zamani waɗanda duk kusan muna amfani da su duka tara ɗaya ne kawai muke da ɗan sakaci a kansa rediyo kowa san wa'azi ta hanyar rediyo yana da tasiri mai yawan gaske kuma yana kaiwa inda ba a zato talbijin kowa ya sani da a awa ta talbijin kawai zai sai dai matsalar talbijin yanzu amfaninsa ya zama ragagge a najeriya saboda yawan ɗauke wutan lantarki gara rediyo ko ba komai dai mutum yana da batira zai sa ma karamin rediyo ji wayar hannu salula suna daga hanyoyin da za a yi dawa domin za ka kira ka nemi ƙarin bayani sai kuma ƙarar da wasu ko a kira ka ka ba da fatawa ko ka aika da saƙo na da'awa ga wasunka misali ka ɗan aika da text irin na juma'a din nan tana mai tunatar da mutum Allah kana mai tunatar da shi mahimmancin kiyaye dokokin Allah ba da'awa ba ce da'awa ce kaga ta hanyar salula ana yin da'awa ana yin da'awa ta hanyar jarida da mujalla a rubuta abubuwa a aika jarida a buga mujalla a buga domin a samu amfani mutane su karanta kware da gaske ziyara da tarurruka na tarawa juna sani kamar irin wannan ana yin tarurruka za a tarawa juna ilimi a yi taro na bita domin a fitar da natija akan waɗansu masa'il ilmiya da ake so a samu a wato samar da mafita a kansu allon masallaci na daga hanyoyi na zamani duk da cewa tsohon al'amari ne amma ana rashin bashi haƙƙinsa kawai ka zo ka rubuta wato wani hadisi da larabci ka sa fasarar shi da hausa ka bar shi nan na kwana bakwai kusan duk wanda ya shigo masallaci sallah kila zai duba allo in ya karanta an mai da'awa ko ba ka ba ba da muna da alluna amma galibi ba suka wannan ba wurare yan kaɗan ne ake wannan to kuma hanya ce ta yada awa kware ga mutane don a ta ko wanda ya zo sallah ba san masallaci ke sallah ba zai iya fa'idanta da abin da ke cikin wa'azi ya kuma amfana haka nan ya da kananan takardu wanda shi ma muna da sakaci kwarai za ka iske misali yanzu kiristoci duk wani taro babban ana yi za ka da yan kananan takardu wanda kai ba za ka fi kashin karanta ba don bayanan da ke cikin shafi biyu ne ko uku an lankwasa su ƴan ƙanana masu kyau ka za a yiwu kana yawo da shi a mota za ka iya karantawa kana gida za ka iya karantawa ka ɗan kishin gida kana huta za ka iya karantawa wannan hanya ce ta da'awa wanda galibi mu a nan ƙasar hausa tsakani da Allah ba mu a ta ahmiya ba ba ma amfani da wannan wasila ɗin min wasa'il da'awa sai hanya ta ƙarshe wanda kuma ita ce bata fito ba akan allo amma dai ni ina da ita a kwamfuta ta ce hanyar amfani da kwamfuta da yanar gizo in kun duba daidai saman kofan can za a ga nan kwamfuta da yanar gizo ita ce hanya ta gaba wanda za mu ambata wanda kuma kasancewar wannan takardar dama ya kamata ta tarkizi ne akan yanar gizo din saboda haka daga wannan bangaren mun saki gabatarwa don duk wancan shi ce sai mu koma mai tarkizi akan abin da ya shafi kwamfuta da yanar gizo me ce yanar gizo yanar gizo yanar gizo wata hanya ce ta sadarwa da aka kago wadda ke amfani da na'urar kwamfuta wajen aikawa da saƙo ko karɓan saƙo a kowane ɓangare na duniya da kuma yin bincike da nazari mai zurfi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da wahala ba ko ba tare da an kashe kuɗi mai yawa ba ba wahala ba kuma kashe kuɗi mai yawa a yau bincike ya nuna cewa kusan miliyan mutane miliyan ɗaya ne ke amfani da yanar gizo ko da yake wannan a yau ɗin ana maganar shekara ta dubu biyu da goma ne a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na jin wata na biyu na wannan shekarar february an ce akalla mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas wato biliyan ɗaya da ɗigo takwas ke amfani da na'urar ko ke amfani da yanar gizo ta hanyoyi daban-daban a shekarar nan dai a watan afrilu wata na hudu kenan aka ce yanzu masu amfani da yanar gizo a duniya sun cike miliyan biliyan biyu ita duniyar kanta ana magana tana da biliyan shida da ɗigo uku ko ɗigo biyu da rabi amma a cikin wannan adadin kusan kashi ɗaya bisa uku na duniya gaba ɗaya suna amfani da yanar gizo ta hanyar amfani da kwamfuta ko ta hanyar amfani da wayar tafi da gidanka salula kamar yadda ake dubawa yanzu misali a amfani da wannan mutum ya karanta sako ko ya aika da sako na email amma ta hanyar waya ko ya saurari bbc ta hanyar waya ko ya saurari voa ta hanyar waya ko ya je facebook ya facebook ko mai twitter ya twitter ko makamancin wannan duk waɗannan yau ana iya amfani da wayar hannu wannan sai zama ya ƙara yawaita adadin masu amfani da yanar gizo a duniya in muna maganan cewa mutane biliyan biyu na amfani da yanar gizo ya kamata mu tambayi kanmu kashi ɗaya bisa ukun duniya na amfani da yanar gizo to me yasa haka aka ce akwai dalilai da dama da suka sa yanar gizo ta yaɗu kuma ta samu karɓuwa a duniya baki ɗaya dalili na farko dai yanar gizo ita ba ta taƙaitu ga wani ɓangare da duniya ba ana maganar duk duniya ne duk duniya kaga da rediyo ne hatta bbc da voa da ake ganin sun shahara kuma ana iya jin su a ko'ina akwai kawai da zaka ba za kama su ba a najeriya ne akwai inda zaka ba za ka samu ba misali in kana cikin ruwa duk wanda ke zuwa kudancin najeriya bangaren su akwa ibom su cross rivers su rivers state su bayarsa in kana ruwa akwai inda za ka je kamar a bayarsa kai tafiyan awa biyu da rabi a cikin jirgi mai gudun tsaya jirgin ruwa mai gudun tsaya awa biyu da rabi kana tafiya kamar za ka tafi zariya da kafina a ruwa akwai inda za ka je kai awa ɗaya da rabi in kana cikin wannan ruwan ba ka iya kama su kwata-kwata galibi ba ka iya samun su amma a wannan lokacin za ka iya yin yanar gizo za ka iya yi. inda kana da abin da zai taimaka ma ka kamo to za ka iya yi saboda haka bai takaitu da wani bangare na duniya ba duk duniya ya na gina na iya zuwa dalili na biyu ba da damar samun bayanai cikin gaggawa kuma da dumi-dumin su yanzu yanzu nan sha yanzu magani yanzu sha yanzu magani yanzu akwai wata kungiya da 'yan uwa musulmi na Najeriya suka kafa musamman wanda suke karatu ko aiki a wasu kasashe na daban na duniya wadda hanyar saduwa ɗin ita ce hanyar intanet na san da yawan ku ba za ku rasa sanin su ba kuma kuna cikin su Nigerian Muslim Network NMN ta wannan hanya sakonni na isa ga 'yan uwa musulmi na duniya waɗanda ga 'yan uwa musulmi Najeriya wanda suke zaune a kowane ɓangaren duniya a lokacin da aka yi zaɓe na bara shekarar 2011 an kai ga kusan duk minti biyu zuwa biyar sai mun samu bayani game da kowane akwati da aka sanar da sakamakon ƙuri'ar da aka kaɗa duk ƙasar nan baki ɗaya. ina zaune a kan gado ina ta aika wa mutane da sako kowa da zaran an kirga akwatin su kawai sai ya aiko yanzu na kirga akwati mai lamba kaza pdb eh, kaza kaza kaza cbc kowa nan da nan sai turo nan da nan mu kuma sai mu wurga ma sauran jama'a da haka sai ya zamanto kusan duk qur'an da aka tattara wanda aka sanar a kan lokaci to kusan muna da ita tun banun ma a gama haɗa ta na kowace jiha kuma ta hanyar wannan intanet ta hanyar yanar gizo kun da kenan akwai ba da damar a samu sako cikin gaggawa kuma da dumi dalilin uku da yasa yanar gizo ta yaɗu kuma ta samu karɓo a duniya akwai yancin sarrafa bayanai yadda ake so da kuma damar yin hulɗa da mutane daga kowace nahiya ta duniya a cikin ƙanƙanin lokaci za ka sarrafa bayani yadda kake so yadda kake so za ka sarrafa bayanai ga su da matuƙar arha duk yadda kake tsammanin harkar yanar gizo na da tsada wallahi suna da ranka kwatanta da abubuwa yanzu bari ba ku misali idan yana son aika da sako ta hanyar waya zan yi text ka kaddara ma ina amfani da text din da yake amfani da kwamfuta ne za a caje ni naira biyu da slay biyar in mtn da kowane text maimakon naira biyar aika wa mutane dubu ɗaya gobe in aika wa mutum dubu ɗaya jibin aika mutum dubu ɗaya kowane mutum ɗaya naira biyu da sule biyar a kwana bakwai ina jera wannan naira nawa zan kashe amma idan ina amfani da na'urar kwamfuta ko kuma ko da wayar hannu ce ɗin amma ina iya amfani da yanar gizo gaba ɗaya wannan kuɗin da na kashe ba zan kashe ɗaya bisa ɗarin shi ba Daya bisa ɗari ba zan kashe ba domin zan aika wa mutane dubu ɗaya kamar misali gmail zai baka dama ka aika wa mutum dubu daya a lokaci guda amma za ka yi aika wa mutum ɗari biyar kai tsaye to za ka yi kakkatsawa misali sau da yawa nakan aika da saƙonni ga mutanen da nake da email ɗinsu nakan aika wa mutum dubu biyar a lokaci a ɗanɗanin lokaci kan katsa su ɗari biyar ɗari biyar kowanne dama na ba su suna daban-daban na yi masu kamar wani wato rumbu su na yi rubu rubu rubu na sunayen mutane akwai wanda yake sunana na sa da na kira wannan sunan mutum ɗari biyar sun samu ina jefa ma wannan sunan na mutum ɗari biyar sun samu akwai wanda na kira su da suna odor wato saura su kuma wajen mutum ɗari uku da hamsin ne a ciki akwai wanda na kira su abokan aiki su kuma sun kai mutum ɗari hudu da saba'in kowanne na mai rungu to kowanne da na kira kawai ina kiran sunan na wurga mashi sai shi kuma ya watsa ma masu wannan kowa da adireshinsa na email sai samu idan ba ta hanyar yanar gizo ba ta wata hanya za ka yi aika sako da dumi cikin gaggawa cikin sauƙi ko mai arha yanzu kamar misali in ka sai kana hulɗa da kamar abin nan kana hulɗa da wannan stockholm misali kamar da yake a zare ana yawan amfani da su harkar intanet ɗin ana amfani da na da yawa za ka je ka biya dubu goma sha biyar na wata uku a wata ukun nan kamar ni nakan yi amfani da na'urar ko kuma yanar gizo in ba tafiya ne ba in dai ina gari kuma in ba ina da tarurruka ne za su hana ni amfani da shi ba ina amfani da yanar gizo na akalla awa takwas zuwa goma kowace rana a kwamfuta ta a wayar hannu kuwa duk kusan minti talatin sai na duba ko ko ya shigo mani ko ya fita in zan kwanta bayan na zikirin kwanciya kafin bace kake na duba an turo min sako idan na tashi bacci na gama zikirin safe shine awwal ma af'al ko ma da ubi farko in ba yanar gizo ba ba abin zai baka dama ka iya wannan abubuwa din saboda yana da arha nawa nake kashewa shi dubu goma sha biyar a wata uku zan iya saukar da littafai in samu littafan da in sai da shi za a yi in za a buga su ne a sa su a labirare kamar wannan masallacin ba zai ɗaukar su ba a cikin wata uku nan zan saukar da su kyauta a cikin kwamfuta akwai abin da ya alhan wannan a duniya duk duniya akwai ko ruwan sha bai kai wannan arhaba ruwa wanda shi fi kamata fi komai arha to ko ruwa bai kai wannan arhaba saboda haka dole yanar gizo ta samu karbuwa dole yanar gizo ta zamanto ta shahara saboda arhatta dalili na gaba tana da wa'antuwar bayanai ita yanar gizo za ka yi bincike bincike mai zurfi za ka iya yi kamar yanzu kai mai da'awa an kira ka wa'azi an baka maudu'i ko mai sunan maudu'i ko menene shi ko meye naka baka maudu'i in dai ka sai da za ka yi ka bincike a yanar gizo to shi kenan mutane da kawai zo su kana su zubar da bayani kamar kai ka rubuta asali amma kai ma tattarowa kai domin yanzu aka baka bincike ko aka baka maudu'i za ka yi magana akan abu kaza to wannan abu kazan da aka baka za ka iya samun littafai ɗari akan wannan wani labirari na ka tuna za ka samu littafi ɗari akan matsala ɗaya ko da matsala ce ta kihun malikiya littafai ɗari a labirarin da ya ka samu ko ba ka bani amma yanzu ta hanyar yanar gizo za ka iya bugawa nan take ka samu littafi ɗari ko wanne ya yi magana akan matsalar sai ne zai aiki ma aikin ba da za ka yi shine wanda za ka karanta shi ne ba za ka karanta ba ka ga wannan yanar gizo zai baka dama saboda haka bincike dai in abin da ake kira bincike ne to za ka iya bincike ta hanyar yanar gizo a matsayinka na malami ko mai da'awa babu shakka in dai kana mu'amala da yanar gizo to abin da ya shafi harkar bincike kai ka wallahi baka da matsala kwata-kwata sai dai ko kasala ta hana kai ba maganar littafi ɗaya za a karanta ka kwafi ba a'a muna maganar a mas'ala ɗaya za ka samu littafai ɗari sai wanda ka ga dama ka duba wanda ka dama ka bashi kuma abin ya kai gama yanzu baka bukatan kace to menene adireshin inda zan je ne yanar gizo in samu an wuce wannan yanzu maganar adireshin cewa to wani website ne yanzu an wuce wannan baka bukatan ka san website kafin ka iya binciko bayanai je ka kawai ka je kowane mashin na bincike google ne opera ne a'a yahu ne kowanne ne je ka kawai inda larabci kake son littafin su bayyana gare ka in dai kana da abin rubuce larabci in ma baka da shi shi yanar gizon zai iya baka abin rubutu yanzu nan da kayi tabin ka ce arabic keyboard yanzu nan zai fito maka da keyboard iri iri iri sai ka zaba saboda kawai sai ka rubuta da larabci kana so ne ka rubutu akan abin da ya shafi matsala kaza at ta'amin hukumu ta'amin fi islam inshora kana so kawai ka sani yanzu nan da ka ce masa nemo mani sai ga ya zubo maka bayani zai ce maka abin da ka nema mun samo bayanai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da haka yanzu falamurin indaka al'amarin naka ne ka ɗauki abin da ka zo ka ɗauki wanda za ka so domin a cikin binciken da zai kawo maka akwai mauquba akwai mutaraddiya akwai nasira akwai ma akala far'u akwai kuma a halallahu duk akwai shi a Sai da haka wanda kake so ko shi za ka ɗauka to akwai bincike za ka yi aikawa da saƙonni saƙo iri-iri za ka yi aikawa da shi ta hanyar intanet ta hanyar yanar gizo iri-iri irin wanda kake so za ka yi aikawa labarai za ka iya ji kana harkar ta yanar gizo a kwamfuta kuma kana jin bbc ko voa ko kana jin duk wata tusha ta larabawa in dai tana da mauki'i na intanet kuma ta jona shi da kafar watsa labarinta kasuwanci za ka iya sayar da sayarwa a yau ake magana sai an je turai za a yi sayya don ne kamar yanzu ni dan tatsitsi ma wanda ba dan kasuwa bane ni lebura ne ma'aikacin gwamnati duk lokacin zan yi tafiya duk lokacin zan tafiya a jirgi ba na bukatar in je sayan tikiti to don me zan bata lokaci na ba na bukata ina dogarawa kawai ina kwance a daki na zan sai tikiti na in biya in ma yi printing shi boarding pass din ma kai tsaye saboda haka ba zan je iya ba sai kaf da lokacin kawai da na je kawai shi shi shige zurgi abu ba shi hankali domin da atm card dai inda yana da visa ko kuma ina da card zan yi amfani da shi ko bab ma yana yi amma waɗansu jiragen ba su karɓan shi saboda haka za ka yi tafiya za ka hau arik ko za ka hau ero ko za ka hau dana a kai banda dana za dai ka hau jirgi in ka zo za ka hau jirgin ka kawai ka je ɓangaren su na intanet ka je ka nemi jirgin in akwai wuri kaza za ni in za ka je ka dawo ne duka ka nuna in tafiya ne da dawowa ka nuna ka sa rana na zuwa rana na dawowa ka ce kana neman jirgin da ya fi arha sai ka ga nan da nan fufufu kawai ya shiga ya shiga lungu kamar wani kamar wani maciji fizu ya yi kwana kawai ya lankwa nan da na ya fito maka da bayani a ce ma jirgi kaza na rana kaza da lokacin sa karfe kaza ne tafiya karfe kaza dawowa kudin shi kaza ne in ko za ka shiga jirgi kaza shi kuma kaza ne ya baka dama kai yarin wanda kake so haka yanzu zaka sai kaya yanzu ko mota zaka siya ko na abu zaka siya a wata kasa a wani kamfani ba dole sai ka je ba zaka siya kana ɗakin ka ka biya kuɗin kuma kana ɗakin ka abinda kawai rage su aiko maka a yau yadda duniya ta ci gaba a harkar kasuwanci a yau yadda farashin kuɗi yake canzawa kamar dala da euro da kuma pound sterling yadda suke canzawa a duniya in ba ta hanyar intanet ba za a yi ba domin cikin duk minti ai awa 24 aka samu akan samu canjin farashi a kasuwar sai da kuɗi na duniya musamman irin su New York Stock Exchange ana samun canjin farashi sau 100 a cikin awa 24 in ba za in dai za ka kasuwanci da gaske irin babban kasuwancin nan ba ta hanyar intanet ba yau ba sai a sha da kai ba domin za ka saya a farashi bayan awa ɗaya ya canza canza mai yawan gaske in kana son kai hira za ka iya yi yanzu hirar ma ta zama kai tsaye chat za ka yi chatting ba chatting ba ma yanzu akwai abin da kira skype wanda za ma ku yi magana da mutum kai tsaye bara watan june wata na shida ina kasan toki na je wani conference to ni na manta cewa na shiga skype a wannan lokaci na bar a zariya nan a jami'a akwai waɗanda za su yi difa'i na a karatunsu na magister saboda haka ba nan ni to sai na ce bari in tuntuɓa inda ana na ana yi ina kan gado daga ni sai gajeren wando ba hula ba riga na manta ina skype saboda kawai sai na kyallo ku sai ina magana da wani daga cikin su mala awala haruna ke suna kallo na kiri daga yi sai dan gajeren wando Allah ya taimake ni ba dan gajeren wando Allah ya rufa min asiri amma daga dan tukur akan gado ina fa kasan Turkiya ina ƙasan turkiya sai da muka ta magana muka ta magana tun sai suna gudariya a ta wani ke damun ku ne suka ce ga kanan tsirara sai ne magana kashe to wai kun ga abin ya kai ga a yanzu ba wai kawai hira ta hanyar in typing in maka typing kai ma ka mita ba kamar chat da ake cewa a yanzu akwai skype ta yadda za a iya amfani da na'ura da za ta iya ba da dama a danka a bara din da ya mun je gana wani conference muna wajen conference na akwai wanda ya zo ya kamata ya zo daga ingila ya ba da takarda amma ba zai samu zuwa ba kawai sai shiga ofis ɗinsa ya zauna aka yi amfani da teleconference facilities kawai aka kawo shiga shi muna kallonsa yana ba mu lecture mu ko muna zazzaune daga kasashe daban-daban muka je gana shi kuma yana Ingila kawai yana kwanta yana zaune kawai akan kujera a ofishinsa yana ba mu lecture shi muna ganin hoton shi shi muna jin muryar shi in muna tambaya mu yi tambaya mu dakatar da shi ya saurara mu mai tambaya ya amsa kuma a cigaba da jawabi duk wannan fa ta hanyar na'urar kwamfuta da na'urar yanar gizo aka haɗa waɗannan abubuwan don girman Allah a ce waɗannan abubuwa ba su amfani da dai sauransu abubuwan suna da yawa latu addu'a latu sa gwargwadon abin da Allah ya sa ta yi itsila a kansa na fawaid jumma da aka iya samu ta wannan hanya din daga cikin abin da ya sa yanar gizo ta ɗaukaka ko kuma ta yatsu ta kuma samu karɓuwa akwai sauƙin sarrafawa duk rashin ƙoƙarinka in dai aka baka tirenin na kwana bakwai za ka fahimci wani abu in dai aka baka tirenin na kai baka bukatan kwana bakwai kwana biyu za ka baka tirenin na kwana biyu za ka ɗan fahimci wani abu za ka fahimci wani abu sai za ka yana saurin sarrafawa musamman in kana amfani da na'urar kwamfuta ne ba wayar hannu ba domin na'urar kwamfuta kana dama ka yi abubuwa da yawa kana yi kwamfuta na gaya maka kar ka taɓa can akwai haɗin a a yi can ne ka yadda in maka kaza ana yi ana tambayan ka ba kai ɗan gata ka yadda in yi kaza duba ne ka gani tabbatar kafin a yi maka kaga kana yi kana koyo kana yi kana ƙara fahimta wannan na daga cikin abin da yanar gizo ta keɓanta da shi a cikin harka yanar gizo tana da amfani kware da gaske san wa, tana da amfani kware-kware-kware da gaske sun ga dai ana aika da sakon email ko sako na email wanda aka tura ma sako ka gani ka mai da bayani kana iya bincike kamar yadda muka ce kana iya sauraron labarai kamar yadda muka bayyana kana yin hulɗar kasuwanci kamar yadda muka ce kana iya tallace tallace duk duniya a ganka a jika ka. bukatan ka biya bandala in dai ka riga ka yarda da masu injin da shi za ka liƙa liƙa tallanta ka in kuma kai kanka kana da naka san dandalin ko kana da naka wato yanar gizon shikenan za ka iya sa tallanka duk duniya wanda Allah ya sa yake nemo wani bayani game da kai zai iya samun ka cigiya da sanarwa za ka iya yi ta hanyar yanar gizo kana neman wani abu kamar yanzu ta wannan kungiya da muke da ita ta Najeriya Muslim Network za ga idan ana neman koda malami ne a wani gari ko a wata kasa ana neman wanda zai koyar da addinin musulunci zai ga an turo da Allah wanda ya san mai ilimi kaza mai kaza kaza wanda yake jin zai iya zuwa gari kaza ya zauna ya da'awa da Allah muna neman shi ya aika mana da takaddunsa na makaranta zuwa wuri kaza yanzu ko da bincike aka baka kai tuwan an yake ka amma kana jin wannan matsalar sabuwa ce a wurinka kuma ba ka so ka wahala wajen yin bincike da kanka ta hanyar wannan irin wato a waɗannan irin ƙungiyoyi ko kuma waɗannan irin an diya ɗin za ka iya aikawa musu kuna da membobi miliyan ɗaya ko dubu ɗari kaza za ka aika an gayyace ni in ba da muhabara akan kaza amma bincike na takaitacce ne akan wannan da Allah ko akwai wanda yake da wani abu da zai taimaka mani ka ba ka awa ashirin da hudu ka sha mamaki sai an baka abin da ba za ka yi amfani da shi duka ba saboda haka za ka iya cikiya za ka iya sanarwa akwai dandali akwai dandali na dawa ko kuma ce wato akwai akwai andiya ƙungiyoyi ko kuma dandali dandali wanda yake na mutane daban-daban ga sunan iri-iri dandali na masu sha'awar siyasa dandali na masu harkar dandalin arziki dandali na masu abinnan fetsarewa dandali na kaza irin wanda dai kake so irin wanda kake so domin shi kamar na gaya muku a cikin intanet akwai mawquda akwai mutaraddiya akwai natsiya akwai ma akala sannan kuma akwai ma a duk akwai shi saboda haka wanda kake so shi zaka dauka za ka iya neman aiki aiki wannan za ka iya nema aiki za ka iya nema ta hanyar intanet to sannan uwa uba mu a gare mu da'awa domin duk waɗannan mu a wurin mu sai dai mu yi su don da'awa ba don kawai nishaɗi ba duk waɗanda na ambata mana a sama za mu yi nemu don da'awa in mun ji labarai don mu san me duniya take ciki mai mutane bayani ko ba ka ba in ma aika da sabon email alkhairi za mu aika musu ko ba ka ba idan za mu bincike don mu yi mai yaɗa da'awa ne ko ba ka ba hulɗar kasuwanci ma don mu tallafa wa da'awa tunda na gaya mana da'awar da ba da'awa dawa akan shiga saboda haka za mu hulɗar kasuwanci don mu tallafa wa da'awa idan za mu shiga dandalin da mutanen kirki za mu shiga in za mu jigiyar ko sanarwa ba za mu saba wa shari'a ba in za mu nema aiki don mu dogara da kanmu ne kamar yadda shari'a ta nema ko mu amfani da wannan aikin don wakiltar al'ummar musulmi duk inda kamar ka soke magana na'am duk wannan za a iya samu ko shakka babu ta hanyar intanet ɗin domin ya shiga cikin sanarwa ne ai domin yawanci su yan jami'a ne za su ce yau za su fara sai da fom ko ba ka ba wanda yake so ya tsaya ga ka'idojin ga yadda za a yi ma in an kara shi ma ya yi kyau a matsayin mustaƙillin kansa na'am yin da'awa ta hanyar yanar gizo na da fifiko a kan yin da'awa ba ta hanyar yanar gizo ba kun ga da akwai sada da'awa ga kowane bangare na duniya mun yi magana akan wannan akwai sauki da gaggawar yatsiyar da'awar mun yi magana akan wannan yancin faɗin magana ba tare da tsoro ko tsangwama ba mun yi faɗi wannan Ƙarancin kuɗin da ake buƙatar kashewa wajen yaɗa da'awar shi ma mun isara da shi damar amfani da nau'o'in usulubin da'awa uslubin da'awa za ka iya amfani da nau'o'in uslubi na da'awa ta hanyar yanar gizo kun ga ta hanyar yanar gizo za ka iya kira mutum waya kana intanet a kwamfutar ka ka kira shi za ka iya aika mai da sako text message a wayar shi kai kuma ta hanyar kwamfuta in kana yanar gizo za ka iya aika mai sako ta email za ka iya tura mashi sako wanda yake kawai sako ne na hoto ko kuma wani abu ne wanda kawai zai gani ya isa mai da wani sako da haka akwai nau'o'in usulubi da za ka yi na da'awa usulubi ne na tsawatarwa usulubi ne na kwadaitarwa usulubi ne na abin da ya shafi ba da misali usulubi ne na amfani da kissa usulubi ne na nuna damuwa ko kyama duk waɗannan al'asalibin na gawiya ɗin, da manzo sallah suna amfani da su guda goma wajen ilmantar da al'umma da yin mata da'awa za ka iya amfani da su kai tsaye gaba ɗaya su ta hanyar yanar gizo bisa la'akari da bukatar mutane ta hanyar intanet ko yanar gizo za ka iya kiyaye kowane irin bayani kuma ka taskace shi cikin sauki da abin da ya zo maka ka kiyaye shi ka sa shi kai saving ɗinsa a cikin kwamfutan ka ko a wayar ka ta hannu ka aliki ka aje shi duk lokacin da kake bukata kuma kai amfani da shi da sarkin kaiwa ga rubuce-rubucen masu da'awa da littafan masana da fatoyin malamai da kuma amfana daga kwarewar sauran 'yan uwa masu da'awa ko ina suke a duniya yanzu akwai wani malami wanda yake da bayanansa a mawaƙe na intanet da ba za ka iya samun bayanan ba kyauta majanan majanan kamar yadda nakan ba da misali yanzu waɗanda ke shiga intanet domin yin bincike idan yanzu misali mutum ya shiga waɗansu mawaƙe ɗin ya ga irin abin da ke cikinsu khazana da suka taskace bayanai na ilimi wato mutum sai ya imauce gaba daya mutum batun almaktabatu shamila mai littafai dubu shida da ɗari bakwai da talatin da wani abu a da yanzu in tsara samun ɗin mai dubu goma wanda ya fito bana sai littafai dubu goma guda nawa yake in ana magana intanet kwara nawa ne littafai dubu goma kwara nawa kwara nawa akwai mawaƙi da za ka je su kai ka zuwa ga waɗansu mawaƙi ɗin na malamai waɗanda idan ka fara binciken littafai to kai dai sai ka ce wai a duniya aka rubuta su a wannan duniyar da muke rayuwa ko ko dai wasu aljanu ne ko suka zo suka ta aiki yanzu kamar mawaƙin sultan mawaƙin sultan www.sultan.org wannan mauki idan ka shiga yana da ɓangaren ingilishi yana da ɓangaren arabiya in ka shiga ɓangaren arabiya abin da zai baka mamaki ya kusan ɗinauta ka in karan farko ne shine idan ka shiga wannan mauki na arabiya a ƙarƙashin sultan ka fara ganin mawaƙi da suka yi takhassusi cikin harkar ƙur'ani da ulum ɗinsa sai ka samu mawaƙi fiye da ɗari idan ka zo mawaƙe na malamai duk wani malami da aka san shi a duniya to kusan yana da maukinsa a wurin kuma duk littafansa gaba ɗaya da makalat ɗinsa da rasa'il ɗinsa da fatawansa duk suna wurin duka sannan ka zo wajen abin da ya shafi jam'iyya da munazzama don kuma ba ne akwai kawai mawuƙin hudu a ƙarƙashin wannan sai ka samu mawaƙi fiye da arba'in da biyar na gobi a karam Allah ta ganin maganar hutubar shekara ba ta ba ba da tumi-tuminta hatta ban da su dai ko shirai ko wani yayi a juma'ar da ta wuce yanzu nan ina so in samu ta samu ta tana nan an sa ta malam ya rage maka ba sai karanta kawai ba ka amfana da abin da Allah ya sa za ka iya amfana da shi idan yanzu an zo ana maganar tafsiri ma'aikata tafasir din nan kila in bambanta ba in mun kasa su gida biyar ya za mu iya shigar da kowanne Tafsirin masu irin su ibn jirar dabar ko irin su tafsirin ibn kasir irin su tafsirin suyuti wannan darul mansur kenan ko duk wannan sun shiga cikin tafsir bil ma'sur kashi na biyu ma'aikata tafsirin da suka bada ahaniya gaya ga akam irin tafsirin kurkubi irin tafsirin ibn al-arabi ibn al-arabi mai alisalam ba mai na kira ba irin su jaffas tafsirin suka akam shi suka ba muhimmanci kwarai akwai wanda suka yi sa'ani ga luga su harkar lugar qur'ani suka ba muhimmanci ga irin su da maksharin nan kashaf da kadari da zune ga karatu ga iya tsiya da makshari akwai dangin su ma'aikata kashi na hudu su ne wanda suka tattaro abubuwa daban-daban abubuwa daban-daban wanda mafi yawan tafasir karkashin nan suke to sai kuma wanda aka killace su don kawai da'anin a ka'id munharifa kamar tafsiran da suke da'anin sufanci kawai irin tafsirin jamal irin tafsirin baibawi wanda ko da yake akwai a akam kaɗan amma sun fi ba da himma a kan harkar su, to yanzu kila kowane bangare in kana neman tafsirin kilan kai kokari dai in ka je laburare ka zana ka samu goma goma ko ba ka ba ko wani bangare amma yanzu ta hanyar yanar gizo ko wani bangare za ka iya samun iya duk abin da Allah ya sa aka sashi a intanet kila ka samu ɗari biyar ka karatu ko ba sai inda mai ya ƙare ba sannan kuma rubuce-rubuce sabbi na yau da kullum kullum ana ƙara rubutu akan masail daban musamman ma masail wanda suke da alaka da hadisa ko ko kuma hawadis al-mudlahimma abubuwa masu tada hankali na zamani da masail waɗanda suke da ba su yanzu akwai su sai ka kana neman bayani a kansu yana da wahala ka samu amma ta hanyar intanet za ka samu yanzu ana magana a kan abin da ya shafi inshora ba wa ba rubuce-rubuce ne a kan inshora ba tun da akalla dai ala sabilin ishara akwai amma littafan da aka farrabe su a kan wannan kaɗan ne a cikin littafan da aka rubuta shi ta ɗari biyu da hamsin zuwa sama amma daga shekara ɗari da hamsin da inshora ta bayyana da ƙarfinta zuwa yau a rubuta bai sun fi ɗari biyar kan inshora yanzu da aka ce za a je a gabatar da bayani akan inshora kai ko ba sai abin da ka zaɓa ba ma a cikin abubuwan da kake da su tun daga suna haɗari biyar ko ba za ka same su majanan kyauta ba kwandala da za ka biya kowanne za ka yi tanzilin sa kai downloading ka karanta abin ka mataskace don da gada ma ka je karanta ga fatoyi na malamai مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه فتاوى ومقالات متنوعه نشال بن عثيمين فتاوى الشيخ بن باز فتاوى الشيخ الالباني فتاوى فلان وفلان وشيخ وشيخ قاسم برتك فتاوى kuma kowane ya fito yinsa iya abin da aka wani mujallabi ashirin wani talatin wani hamsin wani mujallabi uku wani mujallabi ɗaya ga sunan iri-iri duk ba ka same su kyauta ne ga abin da ya shafi kwarewar yan uwa a kan da'awa mai suke a wuri kaza mai ake a gari kaza kasa kaza wani hali ke ciki duk a harkar da'awa za ta samu bayanai daban-daban dangane da su sa'annan akwai samun sanayya sanayya da kuma taimake taimakekeniya tsakanin ahalin sunna a duk inda suke a duniya wannan na daga cikin fifikon da'awa ta hanyar yanar gizo akan sauran hanyoyi da ake amfani da su wajen yin da'awa idan muna son mu samar da yanar gizo to ya ba zama kawai zan yi in ce kawai yanar gizo ko sai in ba? a dole yana bukatar ɗauki mataki ina da bukatar na'urar kwamfuta sai dai kawai a yau ko ba na'urar kwamfuta za a yi amfani da yanar gizo domin akwai wayar hannu amma ba za ka more wa yanar gizo ba a wannan duniyar sai ta hanyar kwamfuta domin akwai takaituwa ga wayar hannu akwai abin da ba zai iya baka ba za kana buƙatar kwamfuta kuma kwamfutar nan ba na jin a wannan zamanin akwai wanda zai ce ba zai iya siye ba ko ba zai iya mallaka ba don kun san yadda za ku lallabi uwar kungiya ta sayan maku kowa da ku lallabe ta ni dai na ta lallabe ta in kun san yadda za ku lallabe ta idan kuma ba za ku iya lallabanta ba uwar kungiya a jiha to kowa ya koma local government ɗinsu da izinin uwar kungiya ta za a ba da dama a samar da kayan aiki ga masu karantarwa kayan aiki irin wannan ko da ba a mallaka wa ba ko malam ba a dan buɗe ɗin labirare a shago a gefe guda a masallaci a samar da kwamfutar a haɗa ta da intanet a kai malam ya ɗan yi training na kwana bakwai a biya mashi ya zo ya zauna ya rika fa'idanta kuma sauran ɗaliban ilimi su rika amfana da aka sai a gina maktaba ƙayyima maktaba elektroni da sai kasa littafi akan kanta ba ɗera ci ko gara ta ci a'a a cikin kwamfutan nan yanzu yanzu a nan insha Allah akwai littafan da idan za a buga su a takarda wannan masallacin sai an samo ukunsa da zai cika su ba bayan idan ukunsa Kako in dai ba maktabar da ke masallacin madina ba kai ko ita in aka ce wai ana maganan ukun nan ai banjan abin da ke cikinta in aka tattaro zai cika wannan wurin sau maktabar madina wanda ina jin a cikin maktabat tana daga cikin mashahurai na nan masallaci amma duk da haka ba za ta iya cika ba don haka liman da malam kowa ya ji wannan kowa ya azama wallahi in za ka iya sai da kanka martaba kanka ce ka je ka saya in ba ka iya siye to masallacinku ko kuma dai local government ɗinku amma mata izinin uwar ƙungiya a jiha a rubuto mata takarda ta ba da dama a yi wani tsari a samar da waɗannan abubuwan zai taimaka wallahi a harkar da wannan zai taimaka ta ana buƙatar na'urar kwamfuta ɗaya kenan na biyu ana amfani ana buƙatar mahaɗin da za a sawa na'urar domin ta iya kai mutum zuwa ga yanar gizo shi suke kira da turanci modem kana buƙatar modem na kamfanin da ka amincewa kamar yanzu duk kamfanonin da ke waya wayar hannu to suna da damar su baka modem na intanet mtn airtel ɗauki salat visa starcoms akalla na san waɗannan na kuma yi amfani da su duka abu na uku sai ka biya lada izinin amfani sai ka biya lada ba kawai da ka samu modem ka haɗa sai kawai ga intanet ya zo ba sai ka biya lada ne ka je ka yi rajista da su in ka sai modem ɗin shi ne rajista ɗin amma modal din zai baka wasu ƴan dama ne kawai na ƙanƙanin lokaci kafin daga nan zai kare sai ka je ka sabunta shi ne kudi na ce muku ana biya kamar misali mu da muke amfani da stockholm galibi mukan biya dubu sha biyar ne wata uku kana iya biyan dubu bakwai ɗari biyar wata ɗaya gargadon wanda kake so kusa ga yi nan kala kala kala iri iri kamar na guloba kamar na mtn kamar na ita salat kana iya amfani da na tafi da tafi da gidanka in ka sa kati na naira ɗari recharge card naira ɗari kasa sai kai amfani da shi gwargwadon naira ɗarinka kaga in baka da bukata ba ma za ka sa ba waɗannan misali ne na modem ɗin da muke magana wannan na zan ne wannan kuma na na gulo ne a farkon tafiya an fara amfani da manya ne duka duka tafiya da su ma aiki amma da shi ana ci gaba ana ci gaba yanzu shi an kai ga waɗannan yanzu da wannan dan kutin kana saka shi a nan sai ka je duniya gaba ɗayan ta ka kara ita dan abun burgewa ma yanzu tafiya wannan in za ka yi tafiya za ka yi amfani da abinda na'urar kwamfuta da haɗin gwiwar yanar gizo za su ke baka na taswira taswira na garin da za ta da kuma muhabbat na garuruwa layi-layi kana tafiya motarka kana cikin mota motar yanzu akan waya ne za ka sa kama a blackberry motar tana ana nuna maka a jikin wannan ga inda motar ka take ga layin da ka shiga ga layin da za ka yi in ka je wuri ka za ka yi kwana dama ko ka yi kana cikin mota ana gaya maka ga inda za ka ya kasan waje a nan nan nan nan a nan ka tsina yanzu nan da na ɗauko na nasa zai kai da inda aka sauke zai min jagoranci bi ta nan ne tuna wannan layin ba. matukar da layukan suna da sunaye kuma sunayen ya kai duniya in ko bai kai duniya ba to ba za a gani ba amma ya kai duniya za a gani kun ga duk wannan abu ne wanda yake nuna irin ci gaba da aka samu a duniya wanda masu da'awa za su yi amfana da shi to mutum na neman na amfani sannan sai abu na hudu gwargwadon ilimi da kake bukata don ka sarrafa na'urar saboda in baka da shi ko da ka mallake waɗannan abubuwan ba abin za su yi maka amma an ka koya kamar yadda nake kwana biyu zuwa bakwai za ka iya koya ka fahimci wani abu kuma shi irin wannan abun Yawai ta yi gwargwadon yi gwargwadon kwarewa gwargwadon yi gwargwadon sabo gwargwadon kwarewarka gwargwadon fahimtarka da abu don yi magana akan kwamfuta sai ana bukatar na'urar kwamfuta wajen yin wannan na fasara kawai karnar kwamfuta ce na ce na'ura ce da ke karɓan bayanai da aka shigar mata da shi kuma ta sarrafa su ta tattara su a cikin wani rubutu na musamman a wani rumbu na musamman sannan ta fitar da sakamako a cikin ƙanƙanan lokaci kuma gwargwadon yadda aka bata umarni in ka bata umarni yadda kake so aka za ta maka za ka yi tattara bayanai masu yawan gaske a cikin ƙanƙanan lokaci ba tare da wahala ba ta hanyar kwamfuta za ka yi ajiye muhimman bayanai a waje na musamman har tsawon lokaci ko a cikin kwamfutan ko a waje za ka iya shigar da za ka iya shigarwa ko ka fitar da bayanai iri-iri za ka iya sayar da sayarwa za ka aika da saƙonni wurare daban-daban za ka yi rubutu da karatu ko sauraron karatu za kuma ka iya yin amfani da kwamfuta a wajen nishaɗi kawai ka nishaɗantu za ka iya yanzu tun shekara goma sha uku da ya wuce taskauce aka samar da wani abu na kwamfuta wanda ke koyar da kai yare harshe idan misali larabci kake so ka iya ko ba gama iyawa ba in ka sa wannan abin a cikin kwamfutar ka in ka zo kai magana tana so ka furta wata kalma da ka faɗa ta ba daidai ba sai ce maka haza haɓa wasu yiwu kaza idan jumla ce kai gairu mufida kuma kai jumla mufida kake neman yi sai ya ce maka haza haɓa لأن الجملة غير مفيدة فالصحيح أن تقول كذا كما بني كما كل رسم in turanci nake so haka zai koya maka tun daga abcd idan faransanci ne haka zai koya maka ko wanda kake so in suna abubuwa ne ba baka sani ba da ka je ka ambaci ka dan matsa da bakinka ka kusance shi ka ɗan ambata abu misali ka nuna hoton wani abu a cikin kwamfuta sai ka ɗan maza kusa da shi wannan kursiyu ne sai ka ce milak kana cewa yana ɗan yin sautin sai ce ha za haɓa fasubu kursahi alkursi duka a kwamfuta ba alaga haka malam sauki bai zo ba kun ga yadda tsarin yanar gizo yake ina tsarin darasin da aka yi ɗazu an yi isharar da irin waɗannan abubuwan ko idan ka buɗe mawuƙi na yanar gizo kwatankwacin irin wannan za ka gani kun gani da larabci da wani abu nan da ya rubuta kun da gani safha wet gairu shara. fil wada'i dole tisali saboda wannan ana so ne a shiga wani mauki'i daga cikin mawaƙai na intanet amma sai ya zamanto ba a shiga ɗin bisa ka'ida ba saboda haka bai jona abin ba shi sa sai ba da wannan bayanin yake safha web غير متوفرة في الوضع دون الاتصال. هو ده za ka ga sunayen abubuwa nan idan kana neman abubuwa ga sunan ga malaf nan tarihi ar al-mufaddala adwat talimat ga sunan kowanne da nashi sannan da yadda in ka buɗe intanet ɗin da zai nuna maka abubuwa na irin abubuwan da ake amfani da su in mutum ya je koyan wannan abin kamar yadda yake cikin kwana biyu in Allah ya sa zai fahimci abubuwa da yawa cikin wannan abu Alkhal alamam ba su nan al ko abin al ko da dai sauransu ga su nan sun alfadala wa wasa'id ga su nan haka wannan shafi kenan na intanet shafin yanar gizo ne idan da misali kana so ka wani bincike ga wani misali nan wannan wani ne ya nemi ya bincike don ya san hukuncin idul um an san idul umar wanda ake cewa ranar uwaye mata mother's day to tambaya sai aka aika ma wani malami ko aka aika ma wani mauki'i sunan mauki'in da ya a sama da turanci islamway.com kuma an yi tambayar da larabci dama akwai bangaren larabci akwai bangaren turanci yanzu ma akwai bangaren hausa na adami ne dai ba riga an samu ba in kuka shiga ciki za ku taimaka a samar dan yanzu matsalar masu wa za su rubuta ajamin an yi karanci masu irin rubutun ajamin amma yanzu da za a samu mutane da shiga cikin harkar intanet daga cikin malamanmu na gida waɗanda za su rubuta ajami ina tabbatar muku da cewa yau da kullum bai bar komai ba bayan wani kankanin lokaci za a yi wani tsari da za a zo a samar da dandali na musamman na ajami sai da duk ma'aluma da za a tura da ajami ne sai da ba za a bar kowa ba shi ne ake tambaya an aika ma wanda ya amsa tambayar gashi nan musid anwar a sheikh musid anwar shi ya aika ai shi ya amsa tambayar tambaya ta aka yi da sanan ya da sulul kasiru min almuslimina fi shahr salis almiladi bima yusamma idil um to ne sai yayi aka tambaya shin wai adatu ne am ibada ibada ko al'ada to ne ba da amsa kun ga wannan uka duba ku duba daga ɓangaren dama can ƙarshe-ƙarshe a dama a shafin ɓangaren dama na shafin za a ga gaya nan dama sunan mauke na gaya muku islam wai ne da suna kira shi ɗariƙul islam da yana sun rubuta to ga abubuwan da suke da su suna da dalilin mauke duk wani abu sabo da aka sa wanda da ba shi yau aka sa shi za su kai shi da shi dalilin mauke akwai al karim akwai ad-durus wal khutub akwai al-anashid akwai mawsu'atul fatawa akwai qadiyya wada'iya akwai flash ko flashat islamiyya akwai almar'iyat akwai wahatul adab akwai makalat wa matwiyat akwai rukunul akhwat sannan kuma akwai a tasawuk abral internet an danta aiki in ina so ka wani bincike akan harkar menene kake so ka bincika game da alkur'ani ga yanar sai ka tsalla wannan ka je wurin zai baka bayanai tun daga karatun alkur'ani da ruwayoyi da sautin malamai da karanta alkur'anin da bayanai akan ulumul qur'an da tafsiri da sauransu in kana neman addurus ne wal khutab darussa daban-daban da a gabatar da kuma abin da shafi hudubobi duk da suna auren al'anashik waka wake-wake irin baitukan nan masu ɗan nishaɗantarwa ko masu zaburarwa da sauransu abin da shafi masu atul fatawa fatawai kake nema na malamai ko ka zaka aika da fatawa ka ta aika tambaya a amsa maka sanan wurin za ka je ka shiga ga qadiya qadiyoyi na yau da kullum da da'iya matsalolin suka shafi malam mai da'awa ga abubuwan da zai yi ga malamai daban-daban masu da'awa da za ka haɗu da su ta hanyar intanet ku yi murasalat ku yi muwasalat ku san juna ta hanyar intanet ku yi irin mu'amaloli da zumunci na addini ku faɗi da kuke yi su ma su gaya muku abin da ke na da'awa flashat islamiyya su kuma waɗannan wani salo ne na zamani yanzu da aka kago a cikin intanet da ake amfani da shi don aikawa da saƙonni cikin sauƙi sannan ga almar'iyat abubuwan da suke masu hoto kamar bidiyo haka daban-daban na malamai sun yi wa'azi na yin da suka bada da sauransu ga wa'atul adab in kana neman abubuwa na adab wake-wake na larabawa na jahiliya ne na musulunci ne har zuwa yau duk wasu abubuwa na adabi za ka same su daban-daban a wurin ga kuma makalat ba matsoyiyar maganganun malamai makaloli kila muhadarori da su suka gabatar aka nakale su aka nakale su aka zo aka saurara aka rubuce su a takarda aka zo aka yada duk za ku samu irin wannan ga rukunin akhwat bangaren mata su kuma kana neman bayani game da mata da awarsu da abubuwan da suka rubuta da kalubalen da ke fuskantar su su ma san za ka samu ga tasawuf kasuwanci abaral internet ta hanyar internet duk wannan mawuƙi ɗaya ne mawuƙi ɗaya ne idan mutum na sai bincike ta hanyar intanet ko yanar gizo akwai ɓangarori daban-daban da yaka iya zuwa don yi wannan bincike google na daga cikin mafi shaharan injina injina da ake amfani da su don bincike amma na yi amfani da waɗansu injinan akwai yahoo akwai opera akwai dai nau'i daban-daban amma kusan ta google ya fi yawa an fi amfani da google fiye da duk saura ga shi nan za ku gani akwai wani ɗan abu wato daga sama da yana an sa google sunan injin kenan an sa al'arabiya ma'ana wannan lugugun din mai ba da bayanin ne da larabci in kuka zo kasa da yana an sa maku waya ma'ana yanar gizo in ka sa wani abu kana so ka bincike a duniyar gizo sai kawai ka kalla wannan ka taɓa wannan sai baka gasuwar in kana so ka yi amfani da hotuna ga sunan majmu'at idan kana so ka bayani ne wanda ya shafi jama'a ko wasu ƙungiyoyi da kuke da su ko waɗansu dandali na hira da sauransu sanan ake shiga dalil shi kuma wancan zai sanar da kai abubuwa ne in ka je ka taba shi zai kai ka zuwa ga waɗansu bayanai na ga yadda za ka yi ga abin da za ka yi da abin da ba za ka yi ba Kasan shi wannan farin a nan ne za ka yi typing ka rubuta abin da ke so ka bincike a kansa daga nan sai ka zo ga na an sa darbatu khatin da kuma na an sa ba'd double sai ka zo ba google sai ka danna sai nan da nan ya fitar maka da sakamako miliyan kaza kankanin lokaci na duk abin da kake nema eh, yanzu na ana kokarin abin da insha Allah saboda haka wannan ta haka ake yin bincike a google haka ake bincike a sauran duka bangarori na yanar gizo da aka yi amfani da shi to yanar gizo dai salawun ne zuwa haddaini silahu ne zu haddai yana da amfani yana da sharri ya danganta da yadda kai mu'amala da shi daga cikin aibobin yanar gizo akwai gurɓatawar akida domin akwai mawaƙi daban na waɗanda kai in ba Allah ta ka lura ba ka za ka sani ba akwai mawaƙi na yan amadiya akwai na yan kalakatu akwai na yan shi'a akwai waɗanda suke kawai ba ruwansu da addini kwata-kwata masoniya akwai daban kuma da suna addini kuma da larabci kuma da ayar qur'ani da hadisi ake gaba a da addinin akwai wannan saboda haka mutum na bukatar ya zaɓi abin da ya kamata ya zaɓa daga cikin aibobin da ake samu a cikin intanet akwai ɓata zamantakewa kwanakin ba akwai wani wa'azi da muka yi tare da malama halima matar malam abdulwahab na kano a kaduna Shi ne a cikin wa'azinta bayan na gama nawa mata ne suka shirya shi yasa aka gayyace ta amma dai kuma ana so a gayyace maza ma saboda haka a gayyata to a cikin bayanin ta akwai abin da ke so in gaya muku tana magana ne akan yadda lamurra suka lalace ta hanyar amfani da wayar hannu ana yin abubuwan da ba za ce ba sai ta ba da misali akwai wata mata da mijinta ko kuma dai wani mutum da wata mace da suka haɗu ta hanyar wayar hannu a ƙarƙashin yanar gizo na tugo akwai wani abu tugo da ya shahara tugo da sai zama suna gaisawa ta tugo da wani namiji da wata mace suna gaisawa ko da yaushe ana nan ana nan zance ya fara nisa har aka fara maganganu masu motsar da sha'awa ana nan zance ya fara nisa har aka yi mau'idi za a haɗa aka sa wurin da za a haɗa izina a wani otal ne a ɗakin da shi ya kama mai lamba ta za. wannan ba ta shirya ta tafi tana zuwa ta kwankwasa ƙofa ta aka buɗe tana shiga sai ta ga mijinta ne mijinta ne mijin aurenta saboda gorin kunya da muka sa ana nuna ta da hauka sai ya ce ya sake ta kawai saki uku tafi gida wai shi hujjarsa ai da bai ƙara amince mata ba to shi ne jin kunya shi za ƙara amince mishi ne to go lalacewar ɗabi'a ba ta zaman kewa. ta hanyar intanet yanzu nan za a yi aiko da saƙo wanda ma kamar daga wani musamman ma da yake al'amarin ya kai ga yanzu ana iya kwace ko a sace ko a janye adireshinka na imel akwai ɓarayin adireshin imel a intanet sai su kwace maka sai ka rika aika da sako ni ne wane, ni ne Ahmad Bello Dogarawa da Allah ku yi hakuri na dame ku na je Ingila ne na makalle a airport kuɗi na kare passport na an sake da Allah ko taimaka min ku aika min da kuɗi sannan account din kuma da adireshi na na email za a yi amfani kai kuma ka gani za ka rantsa da Allah ni ne kun ba sa'a ce ba sai in ka san da yake ana irin wannan sai ka zaton anya Ahmad Bello zai wannan ko ma yaushe ma Ahmad Bello ya tafiya kilan kana da wata nan sai ka buga mun waya sai ka ce an ce na yi tafiya da gaske na yi tafiya sai in ma ni ban yi tafiya ba ina na a ƙauyen dogara sai ka ce to gashi gashi gashi a nan ne malam san an sace email address ne to wannan yana daga matsala ta ɓata zamantakewa da email ke yi ko kuma na'urar abin nan wato a yanar gizo galibi ana samun matsala ta rashin amana yanzu nan mutum sai ya aika da saƙo ya abin da ya ga dama amma ba zai yi sunan shi ba ko kuma ya aika wa duniya sako ya ce malam wani ne ba kuma ƙarya ne ko kuma ya ciro magana harfiyan daga wani malami ya nuna kamar maganar sa ce ba tare da yayi ishara walau bi adna ishara ba tare da yayi itirafi ga asalin maganar ba walau bi adna ishara kaga wannan yaudara ce da ta'addanci ga tattalin arziki yanzu nan za a ruguza wa kasa tattalin arzikin ta hanyar intanet yanzu nan a yi raga da tattalin arzikin ta yanzu yanzu nan sai da wannan na daga cikin aibobi dama na ga mana sulahu ne da zo haddai to a ƙarshe a gurguje kuma akwai abubuwa da ke hana da yawa daga malamanmu da limamanmu amfani da yanar gizo daga ciki dai akwai rashin kamfanonin da ke samar da yanar gizon a wurare da yawa amma da yanzu wannan matsalar ta yi sauki domin da wurare da yawa ko ina ka je yanzu gashi mun zo nan katsina ne gashi an kawo zen gashi an kawo gulo na tabbatar akwai mpn na tabbata akwai ita salat abinda ba zan ba tabbaci ba starcom da kuma kila a visa akwai to kun gani to kun ga yanzu kamfanonin nan da akwai saboda haka babu matsala na biyu akwai maganar cewa matsalar kuɗi za ta hana mai amfani da shi Allah da haka ba sai a rage cin nama ba a tattara kuɗi a saya ko ba ka ba da mana sai a tattara sai a rage cin nama don Allah a rage a samu a saya wallahi wannan abin lalura ce yau fa duk wanda da awar sai ke so ta shahara ta yi nisa ta kai inda ba tsammani kuma ya samu kuma cikin sauki wallahi yana bukatar wannan akwai maganar rashin sanin amfanin yanar gizo yanzu dai an sanar da ku kuma da wani bai sani ba ballantana ba wanda bai sani ba cikin ku sai dai kawai an ƙara muku bayani akwai da'awar ai ban iya sarrafa kwamfuta ba sai makarantar kwamfuta kwana bakwai ya isa za ka fahimci wani abu ai ban da lokaci ne habba a cikin ido ake tsariya ba ku ji wani malami ba a Zariya? an ce alma'u amina alma'i cikin hadisin manzo ce kwarai kuwa da ruwan ciki ake jawo na rijiya saboda haka a sa ruwan ciki a jawo na rijiya eh da ruwan ciki ake jawo na rijiya ta alma'u amina alma'i saboda haka kaga da ruwan ciki ake da rijiya a cikin ido ake tsawiya wanda ke ta ba na fahimtar turanci akwai na hausa akwai na larabci su ba ka fahimta Wani zai ce ai ina tsoron hadarin da ke tattare da yanar gizo gaskiya ne sulawun ne go daini kusan komai a duniya daidai ne abin da yake bayi da illa bayi da amfani kai ne kamata kai a matsayinka na musulmi ka dauki mai amfanin kai watsi da mai illar to amma fa in za mu amfani da yanar gizo to muna bukatar ikhlas mu kiyaye ka'idar takobi mai gefe biyu sulahu ne zuwa addini muka ce ko to mu kiyaye sai mu amfani da shi inda ya dace mu ki amfani da shi inda bai dace ba mu takaita amfani da yanar gizo a cikin abin da yake na halal ba ruwanmu da wuraren da ake abubuwan marasa kyau domin a cikin intanet din nan akwai abin da ya shafi batsa pornography tsaraki za a gaza na kurukuru da idanuwa biyu zindin mace namiji suna abubuwa duk za ka iya samu wani saboda ke zaka takaita akan halal bincike cikin sahihan tashoshi bangarori mawaƙe dandaloli dandali dandali na intanet da ake bincike ka zaɓi sahihai a cikinsu domin akwai wanda suke kamar na gaya mana mawquza da mutaraddiya da nasiha da ma akalla sab'u duk akwai tantance manufa akan wanda ni za amfani da yanar gizo kai ya tantance manufanka ka samu hadafi ka kuma keɓe lokaci ba ko ka ɗauki kowane lokaci kana amfani da shi ba yanar gizo har abada ba za ta tsaya makwafin neman ilimi gaban malamai ba har abada wanda ya kamata mu sani duk wanda ya ruɗi kansa yau da kansa da cewa ai da yanar gizo ya wadace ni wallahi bai wadace shi ba sai ma zai jefa kan cikin rikici wallahi in bai sani ba domin ko dadewa akan ce ilimin kalilin ko sukan ce sun mun katilun karamin sani hukumi ne kisa yake ba za ka yi ka iya ilimin kira'at wai don kawai ka san intanet yi yiwa ka san abin da ya shafi usul na fiƙi da alkawa'id na fiqhiyya ta hanyar kawai intanet dan akwai littafai wallahi sai ka koya a gaya maka kawa'id din kawai gashi an ce maka la la la tikafa illa fil masajid salasa ba ya tikafi sai a masallaci uku wannan da wadatar ba sai ka tambayi kanka wace la ne anan la annafiya ce ko la wato la din nan tana na fil wujud duk la din nan da lafiya ce tabbas fil amma na fil wujud take yi ko na fil sihha ko na fil kamal take dan ka karanta littafai kawai ita ba zai baka dama ka san wannan ba sai malamai sun fasa maka domin akwai na fil wujudi akwai na fil sihha akwai na fil kamal ala ko baka ba kamar da malaman sun suka ce idan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito ya aikata aiki ba zo ya yi ba. matukar wannan aikin da yayi ba fassara ce ta wata umar wani umarni da ke cikin Qur'ani ba kuma wannan aiki da yayi babu magana da ya gwama da aikin aikin zai zama wajibi ne ko suna ko musabi kai wannan shi ka'idar usuli sai sa maka Allah ta'ala ya ce game da iyaye ba za ta kullum ma ufin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima kar ka ce musu tir kar ka yi musu tsawa amma an ka daura musu mari Allah yana Qur'ani an ce kar ka ce musu tir an ce kar ka musu tsawa amma an ce kar ka mare su to da haka mutum sai dilla wa baban shi mari in an magana ce Qur'ani da yana da Allah ta wala taqul lahum fala taqul lahum ufin wala tanharhuma ko ba ka ba amma kai a karamaka Allah wannan shine ne aulawiyya ai dai fala ta kullau ma uffin in dai uff laifi ne aka ce wala kan ma in dai laifi ne min ba da aula in ka bige su zama laifi ai ko ba kama kai wannan kawai wannan usul to ma'ana bai wa dan kawai ka tattara littafai haka kawai a intanet wai kawai ka ce ka wadatu da zaka je da malam ba sai ka je ka koyi karatu dole dan kana da littafan hadisi mutsalawul hadisi ka karanta ko gashi nan a cikin internet ka karanta abin nan tun daga sura bai kuniya ka karanta mukbatul sukari ka karanta nufat nazar sharhin ka ji an tadribul rawi ka karanta sa'al fitul hadis na suyuti da na raki wannan sai mu ga an zo karanta bulugul maram a ce maka rawahu maliku mursalan ka ce maliku ya rawaito shi a sake aka ce wa allaka hul buhari yace buhari ya rati aka ce fi lenin ya ce akwai taushe-taushe a ciki aka ce bai da bawon ya ce ba kaji tsayon ba ya ce a hanya don kawai ka karanta larabci ba zai ta ta kai ba sai ka je malam ya fasa maka me ake nufi da wannan me ake nufi da wannan me ake nufi da wannan ko ba haka ba saboda haka ba ka dogaro da intanet kadai ka ce da shi za ka yi abubuwa la dole ka je gaban malam intanet mataimaki ne intanet mu'inun ne mataimaki ne amma ba shi ne asali ba kuma za ka amfani da intanet gwargwadon ka, kar ka wuce gona da iri kar ka wuce ka kar ka dogara akan intanet ɗin gurungun wallahi sai ka faɗa cikin matsala ƙwarai da gaske sannan kuma ka tuna da Allah ko da yaushe wajen amfani da intanet ka kuma kiyaye dokokinsa in dai har kana so amfani da yanar ka ko na'urar kwamfuta ta zamanto mai amfani a yau yanar gizo ne ta zama lalura a cikin da'awa saboda tasirin ta wajen isar da sako cikin sauri da sauki da ganewa, ba tare la'akari da wuri ko lokaci ba mai da haka zai iya tafiya da zamanin sa ba a halin yanzu ko ba zai iya gogayya da sauran du'at na duniya ba matukar an bashi a baya a cikin harkar yanar gizo dan karin bayani akan wannan maudu'i na yanar gizo da mai da'awa ana iya duba littafin abdullah rahman mai suna al-internet wa tatbiqatu ad-da'awiyya akwai wasa'il da'awa ila Allah ta'ala fi shabakatul ma'lumat ad-dawliya al-internet na Dr. Ibrahim Ibn Abdurrahim Adi akwai kuma littafin Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd ko Ibrahim al-Hamd mai suna al-internet imtihanul iman wal akhlaq wal uqul duk wayannan littafai yi amfani da su wajen shirya wannan muhabara ko wajen shirya wannan takarda da kuma waɗansu littafan da dama waɗanda ban sa su anan ba amma in dai mutum na da waɗannan insha Allah kusan duk abin da na ambata zai iya tsantar su abin da kawai ba zai samu ba shine shimfiɗar da na yi game da da'awa wannan kuma a wasu abubuwan ne daban aka ciro su ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya mana gam da katar ya yi mana dace ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan zama da aka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa kungiya da alkhairi da ta ba mu damar mu halarci wannan zama domin mu ji abubuwan da za a gabatar da kuma ba da dama ga wasu daban wato wasu daga cikin mutane ko da yake ba su suka fi cancanta ba su zo su gabatar da ɗan abin da Allah zai gabatarwa iri na suna godiya gare su kuma ina godiya gare ku ko iyayen mu malamai ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana da mu abubuwan da ke ciki kuma wannan ya zama kalubale tafsirin alkur'ani na tafi na azumi mu ga me za mu amfana da kwamfuta da na'urar kwamfuta da kuma yanar gizo wajen gabatar tafsirin mu a yau akwai dan uwa malam muktar wanda yake taraba suna tare da dr ibrahim jalo jalingo shi tafsirin sa gaba ɗaya ma in zai yi da ta kwamfuta yake akwai wani limami a nan haɗe da limamin haɗe da nagari babban gari kun san yanzu haɗe da ta zama garin ahalu sunna limamin ta dan izala masha Allah to limamin haɗe da in zai yi tafsirin sa ba ruwan shi da komai kwamfuta kawai yake sa a gaba yana cikin yi ya buɗe wannan tafsirin a ciki ya buɗe wannan domin yanzu a nan kwamfutar za ka samu tafsiri ɗari biyar kila ko fiye da haka kaga sai abin da kaga dama ka ɗauka daga ciki saboda haka ina fata ya zama ƙalubale gare mu in mun koma gida mu fara tunaniya za mu amfana da wannan abin a tafsirin da ke tafe Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am za a sa ai malam ne na farko shi za a fara sama kafin kowa a duk garin katsina sai an sa wa malam na ba na hajjin suna zama ne duka lakta da kuma amfani daga wanda ya gabatar da